Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana shirin yi cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 4 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim mai kula da tsare-tsaren yaƙi da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Briggs, ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi a akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna. Sannan kuma jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar da wasu bayanan sirri suka nuna haka kuma wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa ministan kwadagon jamhuriyar Nijar Muhammad Ben Umar ya rasu. Marigayi Muhammad Ben Umar ya rasu ne da la'asariyar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai. Idan mun kaɗa shiyar Taraba ta arewacin Najeriya za a ji cewa duk da annobar cutar corona faɗace-faɗacen kabilanci na ci gaba da wanzuwa. Matasa suna kokari kenan za su je su dauki gawakin jama'a da suka tsira rayukansu. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya. da kuma karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai kula da tsare-tsaren yaƙi da cutar coronavirus a fadar white house deborah biggs ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasar amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na dakile yaduwar annobar coronavirus a kasar. Akalla rabin gwamnoni jihohi hamsin na kasar sun fara buɗe wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na ƙwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka buɗe kasuwancinsu. Iya a wuri guda. amma babu jihohin amurka da suka cika ka'idojin fadar white house ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonnin biyu kafin ba da izinin wuraren kasuwancin su sake bude kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda birks wacce ta yi magana a jiya lahadi ta ce akwai hadari matuka tattare da haduwar jama'a a bakin tekun pacific na california a ranar asabar ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka ba da izini a sake bude shagunan gyaran jiki na mata yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran kafa da hannu da abokan cinikayya suna sa kyallar rufe baki da hanci amma ta ce duk da haka kusantar juna da suke yi bai dace ba jami'an amurka sun yi imanin cewa china ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna shugabannin china da ganga suka ɓoye munin cutar daga duniya a farkon watan janairu in ji wani rahoto da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan mayu wanda kamfanin dillancin labarai na associated press ta samu kwafinsa bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin trump ke kara yin allah wadai daga kasar china yayin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a ranar lahadi ya ce china ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta trump suke zarginta da jan kafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar inda suka nuna gazawarta. abokan adawar shugaba trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga china wace kishi amurka ce amma kuma babbar abokin cinikayyar kasar hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da trump ke yi na daukan hankulan amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi a nata bangaren china ta yi ta yunkurin dauki hankulan jama'a kan barkewar cutar inda aka ga ta kara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar tare da rage waɗanda take fitarwa ta kuma fake da hakan ne inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyaki tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancinta kamar yadda ƙididdiga ta nuna. 'Yan jaridar ƙasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatakar neman yakin bangaren masu amfani da harshen ingilishi mai zaman kansa cikin wata sanarwa da suka fitar kungiyar 'yar jaridan ta ƙasa da ƙasa da ake kira reporters without borders ta ce kamaru tana matsayi na 134 daga cikin ƙasashe 180 a cikin jerin ƙasashen duniya a shekarar 2020 da ke samun 'yancin 'yan jaridu na duniya wasu 'yan jaridar kamaru na tsare saboda ba da rahotanni da suke yi wasu kuma suna tsere wa sojoji ko kuma 'yan ta'adda da ke fafatakar neman yakin na bangaren masu amfani da harshen ingilishi 'yan jaridar kasar ba su gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum dubu biyu dauke da ita a kasar amma sun ce suna taya abokanan aikinsu da ke tsare bakin ciki da suke ji kamar irin su manchi bibixi da c conrad da aka tsare tare da tuhumarsu da laifukan yi wa ƙasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da 'yan jaridar. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar, mu ji cikakken bayani game da rasuwar ministan kwadugon kasar Muhammad Ben Omar. Sulabar ma gare ka. Euh, le COVID-19 est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit. Muryar ministan kwadagon jamhuriyar Nijar Mohammed Ben Omar kenan a ranar 30 ga watan Maris na 2020 lokacin da yake jaddadawa daukacin ma'aikatan kasar cewa an samu bullar cutar COVID-19 yana mai cewa magana ce ta gaskiya ba almara ba. Saboda haka ya gargaɗe su akan buƙatar kiyaye matakan da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar wannan annoba. C'est mortel, ça tue. et ça se propage à la vitesse de la lumière. Marigayi Mohamed Ben Omar ya rasu ne da la'asariyar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai bayan fama da cutar hawan jini kafin a bashi mukamin ministan kwadago Mohamed Ben Omar lokacin da yake raye ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi daga shekarar 2016 zuwa 2017 sannan ya rike mukamin mataimaki na biyar na kakakin majalisar dokokin Nijar a wa'adin mulkin farko na shugaba Isu Muhammadu fitaccen dan siyasa ne da ya taka rawa a zamanin jamhuriya ta hudu a karkashin janar ibrahim ba'ar mai nasara musamman wajen kafa jam'iyyar rdp jama'a haka kuma ben omar ya rike mukamin ministan sadarwa kakakin gwamnati a zamanin shugaba tanja mamadu inda ya yi tsayin daka wajen ganin tanja ya zarce akan karaga bayan shudewar wa'adinsa na biyu a karshen shekarar 2009 rikicin shugabancin da ya kunno kai a jam'iyyar rdp jama'a ya sa muhammad ben umar da magoya bayansa ficewa daga wannan jam'iyya don kafa psd basira a shekarar 2015 wato watanni kaɗan kafin zaɓuɓɓukan shekarar 2016 kuma duk da haka wannan jam'iyya ta samu kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa. ƙasa ta ita ce uwa ta ita ce ubana ƙasa na ta mun gudu nijar ta bani horo nijar ta bani ilimi nijar ta bani aiki nijar ta bani mutunci nijar ta bani makani yau a sunan Nijar nake magana Nijar nake so in ba bauta shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shafinsa na Twitter ya bayyana alhini a game da abin da ya kira babban rashi. C'est avec un cœur unique que je viens d'apprendre ce jour les rappels à Dieu ministar de l'emploi Mohammed Ben Umar. Gidan rediyon gwamnatin Nijar da ke gabatar da sanarwar shugaban na cewa labarin rasuwar ministan kwadago Mohammed Ben Umar ya jefa shi cikin dimuwa ya kara da cewa a wannan lokaci na bakin ciki ina isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalansa da jam'iyyarsa Allah ya ji kansa. Ɗan kimanin shekaru 55 da haihuwa marigayi Muhammad Ben Umar malamin makaranta ne da ya lakanci aikin koyarwa a makarantun share fagen shiga jami'a. A wani litinin ne ake sa ran yin jana'izarsa karkashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu kafin a yi masa rakiya zuwa makwancin karshe. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sule Barma Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya. Wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan sumfurin akuya da Ishan gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus. a jiya lahadi shugaba john magafuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a ƙasar ta tanzania saboda a cewarsa ba su da sahihan sakamako magafuli wanda gwamnatinsa ke fama da suka game da kan yadda take rufa-rufa kan barkewar cutar coronavirus kuma a baya nema 'yan tanzania su yi dukufa wajen yin addu'o'i domin cutar ta wuce ya ce kayayyakin gwaje-gwajen suna tafka kurakurai an shigo da kayan gwajin covid-19 ne daga kasashen waje kamar yadda magafuli ya ce yayin wani taron da aka yi a chato da ke arewa maso yammacin tanzania ko da yake bai ba da karin bayani ba jami'ai afghanistan suna binciken rahotanni da ke cewa masu tsaron iran na duka da azabtar da wasu mutanen afghanistan da ke kokarin ketara iyaka da kuma jefa su cikin kogi da ake kira harry road jami'a afghanistan sun ce akalla gawarkin mutum goma sha biyu ne aka ciro daga kogin a tsakiyar lardin sannan wasu takwas kuma sun ɓace an kuma ce an kai hari kan akalla mutum saba'in wata sanarwar kungiyar taliban ta fitar ta ce mutum ashirin da uku sun mutu sun ci gaba da dukanmu da bututu suna cewa kar ku dawo mu kuma suna ci gaba da jefa mu cikin kogin ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya faɗa wa manema labarai. A Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kaɗa Najeriya, inda duk da tashin hankalin da ake ciki na annobar corona. wannan bai hada wasu kabilu fadace-fadace da karkashe juna ba a jihar taraba ta arewacin najeriya ibrahim abdulaziz gare ka domin ko ba ga rikicin da ya auku a makon jiya tsakanin wasu al'ummu a yankin laugame da wajen kamun kifi yanzu haka wani sabuwar rikici ne ya sake ballewa tsakanin yan kabilar tibi da kuma al'umman icen a yankin donga da ke kudancin jihar taraban kamar yadda wasu majiyoyi da kuma wasu al'umman da lamarin ya shafa suka tabbatar an ko samu asarar rayuka baya ga gidaje da kuma dukiyar da kona kuma ba tun yau ba ake nuna yatsa tsakanin waɗannan kabilu biyu. Rashin jituwa da aka samu tsakanin kibi da mutane ice suka ma mutane gida da mu yau kuma da safe na suka ma mutane gankwe suka kone gankwe. A to kamar yanzu a sa rayuka nawa kuka yi. Matasa suna kukari kenan za su je su dauki gawakin jama'a da suka rasa rayukan su. To To babu jami'an tsaro ne a wuraren naku. Jami'an tsaro da aka tura su da suka zo suna barin gari kenan ba su kai kilomita daya ba sai suka kewaye gari gaba daya. To abin da ke su shine magana ne na wai maganar sarauta da kuma maganar gona to wannan shine abin da yake ta faruwa tsakanin su wanda idan ba an hankarar da gwamnatin tarayya da kuma tarayya da kuma hukumomin da ya kamata su mataki ba za a yi asarar rayuka da dama kuma musamman yanzu lokacin da ake azumi wallahi jiya ba su ya ba a wannan ƙauyukan. to sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura jami'an tsaro zuwa wuraren da aka samu tashin hankalin dsp david misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar taraban ya ko bayyana min halin da ake ciki a yanzu. A hankula dai sun fara kwanciya a wannan wuri da ake kira mararaban donga. Wannan rikici kuwa ya biyo bayan rashin samun fahimtar juna a gona tsakanin waɗannan kabilu. Amma dai shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya yi tattaki zuwa wannan wurin sannan kuma ya sake tura jami'an tsaro patrol teams a wannan wuri a takaice dai yanzu mun tabbatar da mutum hudu wanda suka yi asarar rayukansu ta daga wannan rikici. Wannan mako dai na zuwa ne yayin da al'umman yankin lauda aka samu rikici game da wajen kamun kifi ke kira ga gwamnatin tarayya da ta shiga tsakani domin kawo daidaito. Tana magana ne da honorable Luka Biyau. Abin da muke bukata gwamnati ta yi shi ne gwamnati ta kafa na mutane masu adalci ko duk wanda suka gana shi ne tabbatar masa da kayansa sannan a ɗauki mataki a kan wanda baya son zaman lafiya. Kana magana ne da Reverend Indina Audi. Taimakon da na kira don Allah gwamnatin jiha da sa hannu manya manya mu kamar akwai wanda muke da su manya na gwamnati wanda suke nan a constituency namu kamar a ce su Senator Lau. da eh. su honorable baido mm. wayannan da suke tare a kan namu da su honorable irimiya manjude wayannan akwai mutane masu hikima wanda za su ba su hikima domin a biyo kaya. koma da menene in yi magana kan ce zama lafiya wa ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. to a gaida ibrahim da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc. a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba. jama'a salamu alaikum bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kayi da tsaffin 'yan sandan najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake basu wajen biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata to sai gashi su ma jami'an 'yan sandan da ke kan aiki sun kama mana su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'ummar ƙasa musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin Najeriya don yaƙi da Boko Haram. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. Rashin kyautata wa jami'an tsaro kamar su 'yan sanda dai ana kallon sa a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikin su. Lamarin da kan haifar da rashin tsaro, cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli. A daidai lokacin da wannan fili ke duba korafe-korafen tsaffin 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba su. Sai gashi wasu jami'an 'yan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya hada da rashin biyan su albashi ko alawus alawus akan lokaci tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin wani jami'in dan sanda da ya nemi a sake sunansa wanda yanzu haka ya ce an aika shi jihar yobe domin yaƙi da boko haram ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki. Yawwa jami 'yan sanda da ba a sanin sunansa. <laughs> Ya giza. Lafiya lau. Na ga sakonku kan halin da kace kuke ciki na damuwa a wannan aikin. Wallahi na ran sai maka da Allah ka da gaskiya muna cikin takashi sosai. Ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kace kuna cikin takaici? Abu na farko mun zo nan domin mu kayar rayukan mutane da dukiyoyin mutane kuma rayukanmu yana cikin hatsari, wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa da kuma wurin allowance namu yanzu muna watanmu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu ya sa kenan muna cikin takashi yanzu kana mm. wani yanki ne na najeriya yana cikin yobe yankin da ake fama lokacin da rikicin yan boko haram kenan haka aka yi ranka da a gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma duk mutane mun baro iyalanmu da yaranmu da nisa domin mun sadakar da rayukanmu domin mu zo juma bauta Najeriya mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya ko ko a kasar Yobe da Maiduguri da Adamawa amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba to shine muna so a kai kukanmu ga shugabanninmu da kuma shi shugaban kasa da a ji tausayi mu ma a bamu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunuwar su shugabanninmu da kuma waɗanda ya kamata su ji mu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukanmu domin mu kare kasanmu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba to san da cewa akwai mutane a kasan nan da suke bautawa kasan nan biyu haki da gaskiya muna cikin takashi sosai yaya wannan allowance din naku yake nawa ake biyan ku ne mm, allowance namu din ana biya ne bisa ga girma kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sajen ana biyan su dubu talatin kuma ana biyan su dubu arba'in da biyar allowance kenan wanda kuma ba a bamu abinci a ciki ne za ka ci abinci allowance ne ko albashi ne a allowance ne na na operation ba albashi ba dama sai an baku ne kuke iya sayan abinci ku rayuwa a wannan yankin kenan yadda ya kamata mm, labarin rayuwar mu a nan wurin takashin da muke ciki domin na daya idan ba a bamu salari ba in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallami iyalanmu da shi mu biya school fees da shi mu sake shi a ciki wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu saya shi da shi domin kuma mun biya bukata ta wurin shan mu ta wurin lafiyar mu a cikin lafiya ma ko da kai rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko ko a maka magani ba to a ciki ne muke samun wani abu mu biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa to idan ba biya mu salari ba haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo mun biya school fees mun biya kudin gida a ciki to duka komi dai a cikin salari ne amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba a biya mu ko naira ba ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu sojoji a cikin operation din kashi-kashi ne akwai special task force wanda sauran suna hadu da da sojoji sauran kuma operation lafiya dole ne sauran kuma suna karkashin defense suna karkashin sojoji a defense so su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su su jtf eh, da su acf to mun da muke a under operation lafiya dole mu ba a biyan mu sauran kuma ana biyan su so kamar mobar zalla da yan sandan da suke nan wurin wanda suka tafi daga wurare daban-daban wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata shine muke magana a kai ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake yana nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata ana nasara a kai domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara kai sabili da akwai kwanciyar hankali a don lokatai kaɗan a kwanan baya kam abun ya ya yi muni sosai amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna ci ma buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu. abin da ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro wanda kuma idan aka gama wannan faɗan to kudin za a daina turawa me za ka ce kan masu wannan tunanin kudaden da gwamnati suke turawa gaskiya a gani na gaskiya ba amfani da shi ta hanyar da ta dace domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossin moral nasu ko kuwa ba yi domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a kasar nan ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abun da suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba a yi a boston moran nasu ko kuwa yi musu ko a basu makamai wanda ya dace ko kuwa ba a basu ba so idan an bayar dai sai kawai a yi shiru kowa dai ya yi abun da ya ga dama a cikin rayuwarsa kaddara babban sufetun 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya ji wannan hira mai kake so wani sako za ka faɗa masa ya kamata a boston moral na security a biya musu bukatunsu a yi musu komi kamar yadda nake gaya maka uniform da kaina tun da na shiga aikin dan sanda na manta lokacin da an bani uniform da takalmi sai dai ko in cire kudina sai ka gani idan ka lura za ka ga uniform na, na police yanzu ya zama to barkatai domin kowa ya ga yadin da ya mishi ko kwa ya ga kayan da ya mishi zai iya saya za ka ga moba za su saya mutum goma za ka ga uniform daban-daban a jikinsu za ka ga takalmai daban za ka ga hulansu daban domin kowa yana saya da kuɗi za ka ga wani zai fita da bindigan sama bindigan ya yiwu baya aiki sosai ko kwa altashin sama guda ishirin ne ko kwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata ina roƙon gwamnati da su dauki matakai su dauki matakai akan jami'in tsaro to Allah ya kyauta idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya nisar fil hashin gubel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan ramadan ismi na na firdausi ishaq min tafizul qur'an fi islamic academy bismillahir rahmanir rahim wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran wahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman amini. فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice Mai kula da tsare-tsaren yaƙi da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Biggs, ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasar amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na dakile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. akalla rabin gwamnoni jihohi hamsin na ƙasar. sun fara buɗe wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na ƙwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka buɗe kasuwancinsu a wuri guda jami'an amurka sun yi imanin cewa china ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna 'yan jaridar kasar kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatakar neman yakin bangaren masu amfani da harshen ingilishi mai zaman kansa. To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Kafin nan ga sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Abdulkadir Garu saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Zainab Sule Muhammad Garu a makon jiya. Allah ya ji kanta da rahama ya kuma ba da hakurin dangana. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da ciwon Hero Dodo ne da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni. sai kuma mu na yau ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam Bonjour, au micro Idrissa